ana dai wata ga wata rundunar 'yan bindiga sun sako bidiyon irin yadda suke cin zarafin matan mutane a cikin kango da kuma yadda suke sanya 'yan ƙananan yara suke sane da matan auren da suka kwamuso su daga gidajen iyayen nasu ko kuma mace daga gidajen mazajen nasu masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon wasu bidiyoyi da muka tsakuro muku su irin bidiyoyin yadda 'yan bindiga ke cin zarafin al'umma kuma yadda 'yan bindiga ke sanya ƙananan yara yin zina da mata 'yan aure yaran da ba su wuce 'yan shekara hurudu ba 'yan bindigan suke sanya su suke zina da mata 'yan auren da sun kai shekara 30-30 idan suka yi awon gaba da su haka zalika za ku ƙara jin irin yadda 'yan bindigan suke zina da matan aure duk a cikin masallaci amma ma sauraro kafin mu kai ga sako muku cikakkun bidiyon idan wannan shine farkon kamana ziyara wannan tasha tawo mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka masu sauraro bari dai mu fara sako muku bidiyon wani karamin yaro ku ji irin yadda yake jawabin yadda 'yan bindiga ke sanya suke zira da mata aure a sansanin nasu a lokacin da 'yan bindigan suka ji so kwamuso mata 'yan aure suke sanya ƙananan yara su ma 'yan bindigan su yi zina da su da ƙarshe kuma su sanya ƙananan yara su ma dai su dinga zane da mata auren ga dai bidiyon ɗaya daga cikin yaran da aka samu nasarar kwatowa daga hannun 'yan bindiga ku dai ji irin bayanin da yake da irin san da jami'an tsaro suka yi ji irin farcin da ya fata irin yadda 'yan bindigan ke zane da mata aure da kuma irin yadda 'yan bindigan ke sa suke zane da mata aure da dai bidiyon nan masu sauraro sai ku kalla. sunana sani nake kanin makaranta sai barayi dan kanin makaranta sai barayi na gane ni sun ka tai da ni can suke don ka tai da ni can suke sun ka ce dokan masu bindiga da dokan masu an ka taba zuwa da ni an ta ta so so bi dan an ka taba da zuwa an ka taba zuwa da muwa da an ka tai da mu sai an ka ce mu tsaya an ka kama wani wuri na an ka ce mu tsaya da mun ka da sun ka koro bisa shi can damba an ka ce sun ka ce can damba an ka koro su da sun koro su koro shanu mun mm, kawo muna sun ka ce mu tsatsana sun ka kawo muna sun ka kawo muna sun ka ce mu koro su sun ka koma can garin da nan ban san abin sun kai wasu nan sun ka cin muna sun ka cin muna nan sun ka shi bisa shan sun kai sun ka tita da su ba musa inda an haka su ba da nan da an haka su can nan sai mun an dawo gari an dawo nan majalisa an zazzane ana ana an kara kuma sun fita kun sun ka koro bisa shi kuma sun ka kawo mana ka koro su suna sun ka kawo mana muna muna kawo su da mun ka kawo su sai sun ka sai sai ana nan an daɗe sai sun ka sa ni wurin kiwo sun ka ta kiwo da na ta kiwo da ta ni sun ka ce na ni ce ta ɓace cikin wasu gudawa sai na koma sun ka ce ta yin biɗo ta to da na ta wurin biɗo da na ta can na zo ban gane ta na zo ban gane ta sun kace kace na tun gane ce ban gane ta mun kace to burorin ko su kashe ni in makaranta zan koma in ko gida zan koma ni ce in ka ni ce ni gaskiya makaranta zan koma in ne karatu in koma ga wa'ina Na hmm, ganin ya ta wata wata hmm. zama kace me da me suka koya ma in ka sun ka koya ma taɓa kamo mutane da namiji da mace shi namiji an ka bada kuɗi ta ko mutum ba da ba an ka ci ta mm. an ka ta canta isu sun kasa an amma ne isu sun kasa an ci ta ne ma su sun kasa an ci ta ko ne babana can yake inga suke domin babana can yake inga suke sai ya tuba shi ya ci shi da ya tuba ba wannan sana'a ya dawo gida na aiki na gida da yake maharan abin da sun ka ya baro can sai shi ya samu haran abin da da ya baro can sai sun ka kashe shi mm. sai ba wannan sana'a shi kuma sai ya dawo gida shi ya maharin sun ha kashe shi sunan na macen warka na gari da aka ce makadagi karatu ka zuwa in in koma kawata islamiya <laughs> taɓa kashe mutum ba na gida ce sun kasa sun kace don na gina ta kitsa ko su sun damu damanci na su ban halwita sun kace na ce sun kace in halwita na halibe mata kawo amma ba ta mutu ba sai wani halibe ta ta mutu sai na halibe ta sai ta mutu abin takaici abin tausayi kuma kazalika abin haushi masu sauraro kamar yadda muka sako muku bidiyon nan kuka ji irin yadda wannan dan karamin yaron ke zuba zantuka irin aika-aikan da 'yan bandiga ke sanya su suke a cikin dajika da kuma irin aika-aikan da 'yan bandiga ke aikatawa matan mutane idan suka yi awon gaba da su a cikin daji. 'Yan bandaga dai sun jima suna cin karnukan su babu babbaka a ƙasar ta najeriya musamman ma dai yankunan arewa a sauraro kamar yadda kuka ji wannan yaron yana bayani irin yadda 'yan bindiga ke zina da matan aure sannan daga bisani su ma 'yan bindiga su dinga sanya su suna zina da matan aure waɗanda ba su ba su gani ba wannan wani irin masifa ne abin takaici a ce ƙananan yara kamar waɗannan ce lalacewan hata kai a dinga sanya su suna aikata lalata da matan mutane ba ma budurwaye ba matan mutane waɗanda suke matayen sunna ne masu sauraro za mu so don Allah da ku bayyana irin naku ra'ayoyin a sashenmu na komai a ƙarƙashin wannan bidiyo akan irin aika-aikan da mahara 'yan bindiga suke aikata wa al'umma shin me kuke tunanin ya jefa 'yan bindiga aikata irin wa'annan mummunan ɗanyen aikin shin laifin gwamnatin ƙasar ne da bata samar wa matasa aikin yi ba yasa wasu suka ba so gurɓace suka ɗauki makamai suka je suna aika-aika ko kuma a'a kawai son zuciya ne irin na matasa da ba za su iya dogara da kansu ba musamman ma dai an yi duba da cewa yawancin 'yan tare baya ma'ana dai yawancin 'yan fashin daji da suke addabar kasar musamman yankunan arewa yawancin su dai wasu ne daga cikin gurbatattun fulanuka makiyaya tarihi ya riga da ya nuna an riga da an san cewa fulanuka makiyaya mutane ne masu zaman lafiya ga su da al'adu da kuma asali gami da son zama lafiya ba tare da an da hankulan al'umma ba amma sai kuma cikin ikon allah aka samu wasu bata gari daga cikinsu suka ware suka ɗauki bindiga suna gallaza al'umma mutanen da ba su ba su gani ba masu sauraro dai za mu so da ku bayyana irin naku ayoyin shin wani irin hanyoyi kuke ganin ya dace a bi domin kawo ƙarshen 'yan bindiga da kuma 'yan fashin daji da suka jima suna addaba ƙasar ta najeriya da da dai wasu yankuna idan an kamo 'yan bindiga za ka ji asirin wasu sarakunan gargajiya yana tonuwa da kuma asirin wasu mutanen gari da suke tallafawa 'yan fashin daji da bayanan sirri tare da bawa 'yan fashin daji bayanai su daga garzuyowa cikin gari suna kai munanan farmaki da kuma sace al'umma tare da karɓan makudan kudade a matsayin kudin fansa ya zama dole fa idan ana so a gyara ba fa iya 'yan fashin dajin bane suke da illa akwai 'yan fashin daji a cikin mutane ma'ana masu kai musu bayanai da kuma wasu sarakunan gargajiya waɗanda har yanzu dai Allah bai tona asirin nasu ba domin an jima dai Allah yana tona asirin wasu daga ciki wanda suke tallafawa 'yan bandiga da bayanai da kuma makamai masu sauraro dai muna roƙon Allah da kawo mana ƙarshen 'yan tada ƙayin baya da kuma fitana tare da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki